This is the voice of America. The following program is in Hausa. To, ta da fatar kowane kalo kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku marhaban lale a kan mitoci da dama da suka da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar nijar ana jin a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da koniya da ke birnin kwani sai a duniyar gizo a ya hausa.com da kuma sashen hausa.com Girma Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Ladan Ibrahim a Aiwa muka sake dawa domin kawo muku mu na ƙashe na wannan rana ta Asabar. Bayan shi Ladan ya gama baku labarai Ibrahim Kalmasi Garba na tafi da mu tattauna. Yanzu ga labaran. Tare da sallama, Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce tana duba yiwuwar samar da wani shiri da zai samar da sojoji 7,500 domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. shugabannin na kungiyar suna wani taro yanzu haka a addis ababa wanda za su kammala yau din na asabar a waje ɗaya sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi na'am da wannan shawarar bankin mun ɗin ya shaidawa wa manema labarai cewa yadda alƙaida take da kuma ƙungiyar isis haka wannan boko haram take domin duka suna aikata mummunan aiki ga bani adama ya ce lamarin waɗannan mutane sai taron dangi domin kashin baki sai taro domin ko ƙasa ɗaya ko kuma wani yankin nahiya ba zai iya fafatawa da waɗannan ba idan dai wannan tsarin ya tabbata kungiyar ta tarayya afirka za ta nemi amincewar majalisar ɗinkin duniya kana ta nemi ta na kuɗi domin ta fara wannan aiki sai dai kokarin da wani bangare na, na afirka ke yi game da wannan kungiyar ta boko haram ya fara samun nasara domin ko a satin da ta shige sai da sojojin chadi suka samu nasarar sake kwace wasu sassan da boko haram ɗin suka kwace daga arewacin najeriya wannan lamari na boko haram ya raba miliyoyin jama'a da muhallinsu kana sun kashe sama da dubu goma tun daga lokacin da suka fara wannan ɗanyen aiki ko a watan afrilun shekarar ta gabata sai da suka afka wa garin chibok inda suka yi awon gaba da 'yan makaranta da shida inda wasu daga cikinsu suka sukuce inda yanzu sama da 200 suka ɓace bat kawo yanzu tattaunawan da ake yi da niyyar samar da zaman lafiya tsakanin ukraine da sojojin 'yan aware na rasha yanzu aka bai cimma kowane irin nasara ba domin ko an ci gaba da faɗa kuma sojoji da fararen hula ne suka rasa rayukansu sakamakon nan faɗan shi wannan tattaunawan da ake a minsk an kwashe awoyi da yawa ana yin sa inda daga bisani jami'an ukraine suka ce masu wakiltan 'yan aware a wannan tattaunawan ba su da cikakken tsarin yadda za a dakatar da bude wa juna wuta shirin dakatar da bude wuta wanda suka cimma a watan satumba da ta gabata tuni ya rushe domin ko a satin ta gabata tuni 'yan tawayen suka bayyana cewa za su sake sabon tsarin ci gaba da kai har-hare harbin da aka yi na mai kan uwa da wabi a muhimmin wuraren nan na sashen sufurin da ke da Valstead ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyu wanda dukkan su fararen hula ne. Kamar yadda wani babban jami'in 'yan sanda yake cewa 'yan tawayen sun kame ikon Donetsk yayin da Delbasev na arewa maso gabashin birnin na donex wanda ke hannun wato lonhax wani tungar 'yan tawaye ne na ma sai dai yanzu haka har yanzu gwamnatin ita ce ke rike da ikon wasu muhimman wurare sai dai babu ruwa babu wuta kana babu iskan gas fitacciyar 'yan wasan nan na tennis da ta yi suna a nan amurka wato serena williams ta sake samun nasarar gasan da suka gwabza da 'yar kasar rasha wato mai suna maria sharapova wannan nasar dai da ta yi na wasan da aka yi na kasar australia shine zagaye na goma sha tara da serena ta sake samun kambun wasan tennis na duniya kuma ta yi nasara akan abokiyar karawanta ne da suka yi wasa sau goma sha shida sakamakon wannan wasa nasu na gasar wanda aka tashi wato zagaye na farko shida da uku a karawa na biyu kuma aka tashi bakwai da shida yau ta zarta takwaranta na ƙasar germany steph graft wanda ke da 22 yanzu haka serena ita ce ta biyu a duniya da ta samu wannan kambu a jeri har na wannan adadin yanzu ta wuce martina navratilova da evert waɗanda gaban idanunsu aka yi wannan wasan na yau gobe ne dai idan allah ya kai mu za a sake bugawa na ƙarshe na rukunin maza tsakanin novak da djokovic ɗan sabia da kuma andy murray na scotland wanda shine na shidda a duniya Labarai na zuwa muku ne daga zan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata fitattar jarida a nan ƙasar Amurka ta ce hukumar leƙen asiri na ƙasar Amurka da haɗin kan ƙasar Isra'ila sun haɗa kai wato suka a cikin watan Fabrairun shekarar 2008 suka kashe wani babban kwamandan Hezbollah a Damascus. Jaridar Washington Post ta ambato wani tsohon jami'in hukumar da ba su bayyana sunansa ba wato shi da Mossad ne suka haɗa kai suka kashe Iman Mughiyana wanda babban kwamanda ne na 'yan Hezbollah. Labarin da jaridan ta wallafa a yanar gizon ta ranar Juma'a ta ce shi dai wannan ɗan talikin sun kashe shi ne ta ɗana ma motarsa bom kuma a tayar baya ne suka ɗana bom ɗin yayin da ya faru motar bom ɗin ya tashi da shi. To gaishe ka Ladan Ibrahim a yau ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. to lokaci ya zo da zamu ba da filin ga ibrahim kalmasi garba domin ya kawo muku shirin sanar mu tattauna assalamu alaikum masu saurari barka mu sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna To kamar yadda mukan yi gashin faɗar shirin daga gogon naku 'yan hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba jonathan ya nesanta kansa da yi wa pdp angulo da kan zabo inda ya ce ba shi ya tura labaran maku jam'iyyar abga ba don neman gwamnan nasarawa ministan abuja bala muhammad ya maida martani ga gwamna yuguda da ya yi zargin yan pdp abuja ne suka jefi tawagar kamfe ɗin jonathan a bauchi shi mai girma gwamna girman sa ya faɗi ba girma ba ne ka yi munafurci ka yi ƙarya ka yi yaudara sakataren apc mai Mala Buni ya ce ayi guda ya wanke su daga laifi malam isa yi guda ya fita ya ce ba 'ya'yan jam'iyyar jam'iyyar apc ne suka wurgi jonathan ba 'ya'yan jam'iyyar pdp ne suka wurgi jonathan ya wanke duk wani tunanin mai tunani kan abin da ya faru a bauchi da katsina hukumar zaɓe ta ce ta raba fiye da katin rajista miliyan 41 cikin miliyan 68 da nuna ba dalilin jinkirta zaɓe nick dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar wanda bai ansa ba in dai mun mishi rajista ya je ya anshi katin nan naira na ci gaba da durkusawa inda dala ta kai naira 205 a kasuwar canji nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya Direct Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurinmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren namu ya koma birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudunmawar ƙasashe makwabtan Najeriya wajen magance fitinar Boko Haram wadda ta salwantar da dubban rayuka da ɗumbin dukiyoyi. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasir ke komawa ga Musa Dala, ma'ajin jam'iyyar PDP. bari mu koma wajen Musa Dala kai ne ma'ajin jam'iyyar PDP na nan birnin tarayya Abuja kuma ita jam'iyyar PDP Allah ya sa ita ke mulki tun da aka dawo nan demokuraɗiyya daga 1999 zuwa yau kaji kuma za a iya cewa kusan yadda hausawa ko kuma in ana cewa wai babba juji ne kuke cewa duk yanzu wani laifi duka sai a ce pdp ta aikata irin waɗannan laifuka a kai za ka ce kana jin kun gaza ko dai ba a fahimce ku bane a'a eh, gaskiya ne duk wanda yake shugaba kuma aka ce wani abu ya faru na wani masifa ko na wani daɗi dole za a danganta shi da shi amma wannan abin akwai wuraren da za ka duba ka gani cewar kamar yadda mai magana na farko ya magana cewar idan ka je wa'annan wuraren da ake magana inda abin da yake faruwa yanzu musamman bangaren wuraren gamborin gala malam fateri idan su wuraren dabar masara wuri ne zaka je ka ga nan kana tsallaka kwata sai a ce ma kana chadi nan kana tsallaka kwata sai a ce ma kana kamaru wuri ne wanda yake bai da wani ainihin wata boda da za a ce gashi an kafa wani wurin ma za ka ga ko autofon na 'yan sanda babu a garin sai dai a ce ko bula ma ko wani mai gari haka yanayin wurin yake a buɗe duk wani abu da ka sani ana yi wa'annan mutanen nan suna zuwa gona a kamaru mutanen kamaru suna zuwa gona a najeriya mutanen chad duk haka wurin yake a hargitse shekara da shekaru haka ake zaune to yanzu da wannan masifa ta zo gaskiya abin ya zama wa gwamnati wani abin da ba za ta iya cewar ga hanyar da za ta kamo shi a nan take ba saboda yanayin da wurin yake ciki amma wannan bayanin da nake dole sai mutum ya ji ya ga wannan wurin zai gani to amma kamar yadda aka yi bayani shi shine yayin da aka ce jam'iyya wadda take mulki ko kuma gurub na mutane da suke akan shugabanci duk wani abin da zai zo idan aka ga gazawa za a ci su ne amma ni a yadda nake kallon wannan abin akwai masifa da kuma jarabawa a cikin wannan al'amari wanda dole sai an hada da addu'a wanda idan aka ce gwamnati ce kadai daman gwamnati karfin ta da ce ta tura soja to an tura soja kuma sojoji su ma sun je abin ya gagare su sun zo sun kama bariki bariki kowa ya fita kaga wannan wani abu ne wanda za a ce dole abin ya zama masifa da kuma cewar duk abin da za a yi da duk abin da kudin dai kasa a ce gwamnati to kaga ita kanta gwamnati kuma tana ganin cewar abin kamar akwai wani dan tsoro ko kuma sa hannun wasu kasashe ko kuma wani tunanin wani abu da yake ciki wanda kuma wannan abun dole sai an tsaya an duba shi da idan basira an tabbatar da cewar wannan abun menene yake faruwa a cikin wannan al'amari wanda yake gaskiya abun dole yana bukatan ya ɗauki lokaci yana bukatan ya samu commitment amma gaskiya ba yanda za a ce gwamnati ta janye kanta daga cewar a abubuwan da yake faruwa babu uh, sakaci ko kuma babu wani ɗan gazawa da yake jikin gwamnati to amma yanayin wurin Shi ne ina ganin matsalar da ya sa ita gwamnati wannan abin ya gagare ta har yanzu ga cewar sai a cewa an kai hari a wannan ƙauyen gobe an je an kai hari a wannan ƙauyen saboda ba wani wuri da za a iya cewa ga inda mutanen nan suke ko kuma ga inda abubuwan nan suke ni a gwargwadon fahimta na kenan bishir ma shi kaga irin nazarin da kake na hulɗar kasashe da kuma harkar siyasa kwanaki an samu zama tsakanin shugabannin waɗannan kasashe da wannan lamari ya shafa kamar shugaban najeriya goodluck jonathan shugaban kamaru paul biya shugaban chad idris davy da kuma shugaban jamhuriyar nijar muhammadu yusuf a paris inda ina jin koshi shugaba olan ne ya jagoranci shirin saboda a samu a tattauna kan matsalar tsaro a najeriya shin zuwa yanzu ko kuma farko tukuna kana ganin lalle sai manyan kasashe da suka yi mulkin mallaka sun shigo cikin wannan lamari ne sannan za a iya warware wannan matsalar. Na'am, Mahal Nasiru kamar yadda nema bayani da magana ta tsaro na da ya shafi Afirka da kuma musamman a Najeriya wanda muka ciki ta yau. Dole ne fa magana da nan da ake magana bodoji a sake-sake a ko'ina. saboda akwai zarge-zarge da tuhume-tuhume cewa waɗanda aka kare na libya makamai an shigo da su sun yadu cikin ƙasashen afirka so wannan yana ƙara taimaka wajen hauhawa ko ko wannan aiki na ta'addanci yake ci gaba so dole ne saboda rashin kyakkyawan shugabanci da muka samu kanmu kuma dole ne shugaba kamar direba ne in aka samu shugaba na gari zai tuka mutane a ke fasinjoji da shi da su tsira gaba daya in ko aka samu shugaba wanda bai iya tuki wato zai halakar da wanda ke cikin mota ya halakar da kashi to yanzu mun samu kanmu cikin wannan halin dole ne a samu shugaba wanda zai ceto al'umma kada ka manta malam nasiru bom ya tashi a nan abuja amma shugaban kasa ya tashi ya tai kano yana rawa to wanda me zai nuna ma shugabanci wa ba karamin al'amari shi ina ganin ka so ka karkace daga matsayinka na mai duba lamura na kasashe watakila ka dawo matsayin yan gwagwarmayar chibok Abin da nake so ka duba shine shin wasu kasashen afirka in ka duba sun fi shekara hamsin da samun mulkin yancin kai ba irin najeriya tun alif da ɗari tara da sattin yanzu kusan shekara hamsin da hudu kenan ma ana an shiga ta biyar ko hmm. shin kasashen mu na afirka ba za su iya yin wani abu su kaɗai ba ne misali su iya sasanta kansu dole sai sun samu tallafi daga kamar ƙasar faransa ko ingila ko ma amurka da ake cewa ita ce 'yar sandar duniya eh, wannan kamar yadda yawa bayani wannan taro an yi taro amma taro ne irin na shan shayi saboda bai zai canza wani abu ba dole ne kasashe su tashi tsaye na afirka su taimaki kansu kamar yadda ake cewa giant of africa ita nigeria shugaba ce ita kuma ya kamata a ce ta fara demonstrating ta fara wato nuna cewa ita shugaba ce ta tsaya ta kare kanta ta taimaka kuma ta kare wasu to ta gaza cikin gida kaga duk wanda yake ganin cewa zai kawo mata dauki to wani dauki ne mai rauni saboda yanzu kamar yadda mai gwagwarmaya na cibok ya ce sun je ofishi na jakadanci na Chadi domin a samu wannan matsala kuma sun ce matsala ce ta cikin gida. Saboda Chadi ai Prime Minister an sace matar shi amma cikin kwana nawa aka gano ta. amma ya ma can duk da cikin nazarin shi ne kaga har yanzu ba a samu su ba wannan wato gazawar shugabanci ne dole sai an samu shugabanci na gari Nasiru kafin mu ma tambayar da na so na yi ma nisa ba kwa ganin kokarin da misali gwamnati ta yi ai kwanaki shugaba Jonathan ya kira iyalai ko yan uwan ma waɗannan yara da aka sace ya yi zama da su inda kuma ya ba su kwarin gwiwar gwamnati tana iya bakin kokarinta ba na tsammani kullum kuna hangowa abubuwa na alheri da gwamnati take yi watakila kun fi su kaɗin. A'a yamma Nasiru kar ka ce haka. Shin da ta zo ta ta tabbatar da cewa ta kawar da ebola a najeriya a abin kirki a ta yi abin kwarai kuma mun tashi mun ce lalle gwamnatin nan ta yi wani abin kirki amma in ka koma kan waccan magana na sace yaran nan akwai abubuwa da suka faru a baya waɗanda da aka sace iyayensu ko 'ya'yansu waɗanda suke da hannu da suni ko suke da matsayi a gwamnati gwamnatin nan ita ta fito ta ba jami'an tsaro wa'adi na dole su dawo da waɗannan yara ko kuma waɗannan 'yan uwan da aka sace amma ka koma wancan taro da shugaba jonathan ya da iyayen waɗanda aka sace ya tara su in ban manta ba a watan julai ne ya tara iyayen nan iyayen 'yan matan nan yaran nan ya ba su kalmashi na matsayin shi na shugaba sun ji daɗi sun fito suna murna cewa sun yi tattauna da shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa ya tabbatar musu da cewa da bakin shi ya gaya masu cewa ya ba su mako uku mako uku duk abin da ake ciki gwamnatin tarayya za ta yi kokari ta ta da waɗannan yara amma inda na muke ba wani labarin su kuma koran na Christmas da muka yi taro na tattauna yadda za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya waɗansu daga cikin iyayen yaran nan sun zo da ko ɗaya mata da ta tashi tana ta kuka mun kai kusan mun himin ah, kusan dakika kusan talatin muna kokarin mu ga mun dawo da ita ta dawo cikin hankalinta saboda tunanin irin halin da ɗiyarta take cikin wannan al'amari. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To an ce ta yaro kyau take ba ta karɓo. Wannan shi ya kawo mu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su yi mu 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne, wani ƙwararre a fannin ilimi kuma jigo a ƙungiyar Masihiyawa Dr. Mamman Labaran, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, sai kuma tsohuwar editar jaridar New Nigeria da mujallar Citizen, kuma mamba a kwamitin amintattu na ƙungiyar mata musulmi Fanwan a takaice, Hajiya Yusuf. Da farko dai ga Dr. Mamman Labaran. Kamfanonin duk da aiki arewa wanda ya durkushe ma babban kamfani sabon Najeriya, New Nigerian Company. Shi wannan wanda ke wallafa jarida muna saye muna jin daɗi, amma yau tana ina. Ina ji rabona da inga New Nigeria ana saye ita kan titi har namanci. To muna roƙo da kafkafsar murya da cewa su wa'anda nauyin nan ya tabbata a gare su, su yi ƙoƙari su maido da martaba wa'annan wurare. in ba haka nan ba gobe kiyama ubangiji zai tambaye su mi kai da kaduna masana'antar da ke kaduna gobe kiyama ubangiji zai tambaye su yaya suka yi da masana'antun da suke kaduna wace amsa za su ba su yaya suka yi da kamfanonin da suke bamfai a kano ya aka suka durkusar da su wace amsa za su ba ubangiji kama a ce a zamfara ku so ne gidan mai da gidan masaka ya aka yi suka lalace ni za ka ce ma ubangiji allanka tana da wata hujja ko guda to ya kamata mu san da sanin cewa bayan mutuwa akwai shari'a babba wadda suke jiran duk wani wanda ya kamata ya yi aiki ne bai yi shi yadda ya kamata ba. ubangiji Allah zai hukunta shi da haka in ka san da haka ne kayan wannan imani to ya kamata tashi gaba ɗaya a yi hoɓasa a gyara duk wa'annan wurare akwai lokacin da a cikin watan Agusta na ce agriculture wajen sha'ani ma kawai yana iya samun ma 'yan Najeriya aiki mutum miliyan ishirin kuma gaskiya ne ka tada noma ka gani ta ga yadda abin yake ta ga in duk masana'antun da noma ba su tashi ba yanzu ga mutane sun yi rake amma ga tana tana lalacewa ba mai saye ta yi yawa ina kamfanin shuga yake ai a Najeriya a arewa akwai kamfanin shuga me ya kashe shi to ina roƙo ya kamata mu dattawan arewa mu fito twa da twa wankin ɗan tsano magulbi mu gaya ma mutanen nan cewa ya kamata su yi wani abu ba wai kawai a zaɓe su ba wurin a'a su yi wani abu in sun je a wurin ba an kai ka ba dan ka dan ka ci an kai ka ne dan ka yi aiki haka idan ba ka yi aiki ba ubangiji Allah zai hukunta ka da haka ya kamata mu sani mu rike duk aikin da aka bamu da gaskiya da amana amana ce aikin amana kuma ba zai shiga aljanna ba kuma ita kaɗai muke cewa muna so muna so muna so muna so da cin haram da cin abin da bai kamata ba shi zai sa mu shiga aljanna to ya kamata mu ba kan zuciya a samu wa'anda za su yi aiki ba wa'anda za su je su ci ba dan saboda da a can sai a ce ai a neman mai wurin cin abinci a neman mai wurin cin abinci to duk wurin neman cin abincin ne duk aka cinye uwar ba uwar ba riba ba hankalinmu ya dawo mana arewa ta mu ce arewa gidanmu ne ba inda za ka je ka gudu ko ka je ka gudu ka dawo za ka tamma arewa arewa tana nan yadda take mu ne mutane ne mu ne muka fata ta mu ne muka fata kamfanonin da haka duk wanda ya san yana da hannu a ciki yana iya faɗi a ji ya fito ya ba mutanen nan shawara ki cewa a farfaɗo mana da kamfunan nan da suka durkushe duka a cikin arewa a gode ubangiji Allah shi bamu nasara ita ma hajjiya bilkisu yusuf ta ce durkushewar arewacin najeriya ta yi yawa don haka a haɗa kai a magance batun assalamu alaikum yan uwa mutanen arewa a yanzu jihohin arewa su ne suka fi baya duka gaba ɗaya kuma sannan arewa maso yamma jihohinmu kamar su kano kaduna katsina kebbi sokoto zamfara jigawa northwest muna baya da mu da northeast jihohin da ya hada da borno taraba adamawa bauchi gombe yobe to ya kamata mu yi tunani kan wannan idan muna so mu kau da talauci da rashin jin daɗin da muke ciki yanzu ya kamata mu duba halin da muke ciki a arewa da zalunci da ake yi na rashin kula da 'yan uwa da kula da marasa shi mu kawo da cututtuka daga arewa tashin hankali kashe-kashe kone-konen gidaje da kuma sawa mutane su dinga tashi yanzu mun zama na kowanne sansani za ka je ka gani akwai na sansanin gudun hijira kowanne gari haka cikin wayannan garuruwa namu saboda ni saboda tashin hankalin da muke ciki na rashin zaman lafiya muna kashe kanmu da kanmu dama can muna fama da talauci kuma a cikin haka an kassara mutane an kona gidajensu an kona inda za su tsuguna su nemi kwabo kuma ga ba kwanciyar hankali wanda bai gudun ba ma yana fargaban mai zai wakana gobe a kullum dai ba natsuwa balle a sake a nemi yadda za a farfado da tattalin arzikinmu yanzu idan ka je sharaɗa kano dai nan ne cibiyar inda muke kasuwanci ana cewa center of commerce haka ya zama mana a arewa nan ne center of commerce daga nan sai maiduguri to waɗannan garuruwan biyu su ma ga nan suna neman su shiga halin kakani kayi idan ka ji za ka ga masana'antunmu na sharaɗa da bonfai da su hanyar talawa inda ake abubuwa da dama gidan bargo ne wace eh, gidan alawa ne da masako za ka ji ka gani cewa duk an yi ba komai a gurin mun kasa farfaɗo da wa'annan kuma saboda mun shiga tashin hankalin kashe-kashe da kone-kone da harbe harbi ga bama-bamai to idan babu natsuwa yanzu muka zauna har muka fidda wani abu muka fuskanci ta da tattalin arzikin arewa sannan maiduguri kuma daga kano dama sai maiduguri to maiduguri ma yanzu yan garin kansu sun gudu daga garin duk wanda yake son kanshi da lafiya ya gudu saboda gudun tashin hankali kone-kone na gidaje da na wajen zama ya kamata dan allah dan annabi nasu. Idan muka duba wannan yanayi da muka shiga na fargaba na turaddadi da zaman kayi ya kamata mu yi wa kanmu faɗa muna da masu gaya mana mu ji manyanmu iyayen ƙasa, shugabanninmu na addini malamai da manyan masu rike da mukamin gwamnati mu haɗu mu nazarin ya za mu yi mu dakatar da wannan halin da muka sa kanmu a ciki mu samu zaman lafiya mu natsu mu duba abin da 'yan uwanmu suke yi a kudancin ƙasar nan suna ci gaba mu dama mu ne a baya kuma muna daɗa yi wa kanmu illa mu wa kanmu faɗa mu samu zaman lafiya mu tsara yadda za mu farfaɗo da tattalin arzikinmu yadda za mu samu matasanmu mu jawo hankulansu su natsu mu kau da su daga shiga hanyoyin da ba su da kyau na shaye-shaye da fitinu da daba mu dawo da su cikin hanya daidai yadda za su zamana sun koyi sana'o'i sun koma makarantu su ma ana damawa da su ya zamana su ne ginshikin farfado da tattalin arzikinmu da yake neman ya durkushe gaba daya ya kamata mu yi wa kanmu faɗa kuma muna fatan za mu ci gaba da taimakawa da addu'a Allah ya sa mu natsu Allah ya bamu mu zaman lafiya Allah ya sa mu gane ya zamana muna kula da ko makocinmu ne wani abu zai same shi mu ne a gurin muke karewa mu rike junanmu mu koma yadda muke zaune a arewa mu da kowa ɗan uwan kowa ne ba ma nuna bambanci ko na wanne iri duk wanda Allah ya haɗa ka da shi shine naka to Allah ya sa mu gane Arewa. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin mu tattauna na wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Allah kai mu sati mai zuwa Malam Ibrahim jama'a kamar yadda ya ce kuna jin sashen wasan murya Amurka ne a Washington DC bari in sake mai da korin ladan domin ya ba mu labaran mu a takaici. To labaran a takaice, ƙungiyar tarayyar Afirka ta ce tana duba yiwuwar samar da wani shiri da zai samar da sojoji su dubu bakwai da ɗari biyar domin yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Shugabannin na ƙungiyar suna wani taro yanzu haka a Addis Ababa wanda za su kammala yau ɗin nan. A waje ɗaya, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na'am da wannan shawarar. Bankin Mun ɗin ya shaidawa manema labarai cewa yadda alƙa'ida take da kungiyar isis haka wannan boko haram da ke domin ko suna aikata muna aiki ne ga bani adama tattaunawa wanda ake yi da niyyar samar da zaman lafiya tsakanin ukraine da sojojin yan aware na rasha bai cimma kowane irin nasara ba domin ko an ci gaba da fada kuma sojoji da fararen hula ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan fadan shi wannan tattaunawar da ake a manx an kwashe awoyi da yawa ana yin sa inda daga bisani jami'an ukraine suka ce wasu wakilan 'yan arewan masu wannan tattaunawa ba su ba da cikakken tsarin yadda za a gabatar da budewa juna wuta ba shirin dakatar da buɗe wuta wanda suka cimma a watan satumba da ta gabata tuni ya rushe domin ku a satin da ta gabata tuni yan tawayen suka bayyana cewa za su sake sabon tsarin ci gaba da kai har hare ta gaishe kamar ladan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci kuma wannan dai shine mu na ƙarshe a wannan rana ta asabar sai gobe ladin Allah ya kanmu da sanyin safiya karfe a agogon Najeriya Niger kamar da Chadi muna fatan kullum ku da shirye-shirye da za su hada da shirin da rashin tayi na Salihu Garba kana da karfe 8 mu dawo da shirin mu na biyu na gobe din kenan fan Allah ya kanmu. yanzu a madadin duka ma'ana sashen wasan mura amurka inda muke misalin karfe hudu na la'asari a nan washington dc musamman shi ladan ibrahim ayewa da yemi da ya ba da umarni da kuma injiniya dinmu da ya taimaka wajen tabbatar da cewa shirin na ya zo muku da kyau ali mustapha sakwato ne da ke mana kyakkyawar fata allah samu karasa daren lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.